samun wadatuwa da waninsa shi Allah baya da bukatuwa da ya wadata da waninsa kuma Allah wanda yake abin gode mani a cikin kowane hali sai a yi masa godiya a yan uwa kamar yadda kuka ji kwarewa mutum yau tana magana ne akan abin da ake ciki na zamani wato sha'anin maulidi alhamdulillah malamin da ya yi mana wa'azi malam muhammadu badama shin gidan bailo Allah ya saka mai da alheri ya cika ma mawudu'in haƙƙinsa ya yi bayanan da ya kamata a yi ya isar da saƙo don haka ba sai an tsaya wai mai ka kalmomin da ya faɗa ba ko a hanana ta kawai dai saƙo ne na wata wani bai ma sani ba ya ji watakila kuma ya ji ya sani kuma baya cikin masu goron bayan wannan abin an kara mai karfi da abin da yake bisa rai wani filan ma bai sani ba amma yana da niyyar taimakon wannan al'amarin don ya ɗauki harka Allah ce kuma don Allah zai yi kuma in ya yi don Allah Allah ya zibi niyya ce suna iya ba shi lada to yan an tare shi daga wannan abin kai ya faɗa yanzu ya sani ya san ko ya yi abin nan ba don Allah ba ne ko kuma ko don Allah ya yi bai ada da ba ko dabin Allah ba to gaga shi an tare shi ya huta don haka yan uwa musulmi gaskiya wajen sha'anin maulidi abu ne wanda malamai sun yi tattaunawa kai ne a rubuce a cikin littafai an bar muna turas na ilmi wanda za a gada ga malaman da suka wuce na baya da su na baya da su Wata kidan daga nan har kiyama ta tsaya saboda abu ne wanda adda abubuwa ciki ne wanda mawuyacin abu ne a ce an bashi saboda ni saboda abubuwan da a ciki ne waɗanda ke sa a yi shi ɗin mahi yawan wannan maulidin ko wanda bai sa addini ba ya da da an ka aza shi ka ji bayanan da malam ya ce wani ta ba ƙurawa ranar kwanciyar sau da jan kaga ba yadda za a yi ka ce ka ɗauko rawa ka sanya ta cikin addinin musulunci don a samu lada amma kuma sun jagororin waɗannan suna da ranar da suke yi inda an ka da irin zariya irin kano mako guda aka yi ga rana na haihuwa akwai na ranar kwana uku akwai ranar suna ranar suna allai tsoron nan ta yi gaza abin da ake yi na jirgin na abubuwa na shirka na sabon ana tsara mutane daban-daban akwai 'yan faya annabi akwai 'yan rawa annabi akwai mahaukatan annabi akwai kaza na annabi duka a tara a miƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallama don wani ya biya buƙata su sai ka san wannan ko ba sai an karanta maka littafi ba kai ka san wannan ya isa ka gane ba a jingina shi ga addini amma bai da ruwa saboda ni saboda akwai tallafi da bangare uku da yake samu na farko su jigajigan waɗanda ake yi don su malaman kenan waɗanda suke riƙe da raba al'amarin ba su bari ya waɗu don abin da suke kwasa ta ɓangaren hukuma. Kusan maulidi bai samu yin wani tasiri ya yi ƙarfi ba sai da demokuraɗiyya kan karawa. Sai mutum ya zo ya ce shi ma yana da jama'a zai yi kaza zai yi kaza. Wani Gwamnati sai to an yana da haske a bashi. Za ka sai a turo kuɗi da yawa a bashi. Kaga ba a koma wani kuɗin nan su ke da ko ana bai za ka dole kuki su fito cikin gwamnati to su waɗannan da aka ba su ba za su bari ba dan sun bari to wannan kuɗin ba zai fito ba ka zama wani ba zai bari ba ta wannan an gane na biyu mahi yawa sarakuna waɗanda ke da sha'awa ga irin waɗannan ɗabi'un waɗanda za a cewa sun ba da su ko a zo a yi musu irin waɗannan abubuwa su ma suna ba da su mai tsoka wanda adda zuciya mai yawa yana iya madawa kuma har yayi magana da wasu attajirai ku taimaka ma su ne ku taimaka ma su wani da ga wannan abin mun ya ta abu ne ya ga kuɗi ga tallafi ga kuma girma da daga waɗanda ake gani suna da girma za ka gaskiya kawai abin da dai ya kamata mutum ya sani in zai yi addini ya yi shi ala basilatin wani shi Usmanu Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin usuluddin ce domin da Allah dina mabniyun wato ala ya ce don addini an gina shi akan hujja da basira ko ni ba zai? ina da dalilin ka ya kawo wannan aya yan uwa musulmi ni kawai abin da zan cewa kenan amma da a wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tsaya sai da biyun awwal za a so annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne take da ko awar ba da take da ka dauke shi sallallahu alaihi wasallam don kullum kana ma annabi salati karanci cikin tahiyarka raga wanda a haka ina magana sai da biyul awwal ya ce wani don haka ko kuma a zauna ana ta yau za a koma tarihi a karantar da al'umma tarihin halayen annabi mai kyan hali mai kyan ai wannan kamata ta ya dan kullum da za a bin wa mutane don su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama babu dauke kawa ko kuma a ce a to in ma ana wa manya maulidi ce shi girma duk duniya sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam to kan haka ne ai ko ya kamata a yi ka ga wannan mutane ta hankali ba ta eh, dalili ba da dai sauran abubuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ceto mu daga irin waɗannan barnace-barnace da abubuwan da ake yi marasa inganci da kyawu. Mu kan mun san sadda bai da wani tasiri bai da wani tsari, In ma ana yi ne rana guda da ayi ne radda za a tafi can wato a ɗan a da, a taru duk mallamai waɗanda ake ji da su eh, da sarakuna ko kuma wakilansu a zo a yi abubuwa wayanda ake cewa na suna annabi wani ya yi wake ne ya ce gaya ya yi annabi da kaza ya ba wani rawa jiki ba wani kaɗe-kaɗe ba wani haɗuwan maza da mata ba wani abin da ake yi wanda ake cinta na asha to amma yanzu duk ɓannancen da aka yi waje ta lura ta shigo an ce nan cikin sakwato wani a samu mai ciki yana cewa ana ciki kun rawa ranar haihuwa a tafi shari'a shari'a kuma nan garin da kasan ya yi nuni ya kamata a tsawata wasan duk wanda adda iko ya yi magana a irin waɗannan fannace-fannace muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da masu irin nan tabi'a su gyara su bari da kuma sun sani suna yi da gangan mana maganin sharrin su Allah ya kare mu daga bala'ukuka da tashin hankula waɗanda suke kasancewa a cikin wannan ƙasa tamu kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwa wannan makon ma mun koma samu wata gagarumar wato raguwa ta dan uwa Malam Umar Bello Wurru wanda aka yi sani da zararsa. kowa ya san darakta Umar Bello Wurno wanda yana da kujera da wurin zama dindindin kusa ga wancan wato ainihin iccen don haka ice ka yi kuka rashin masallaci kusa gare ka waɗanda suke sallah tare da shi ku yi kuka rashin abokin sallah wanda duk ya samu marugan da ya san shi da sa kayan agaji don ya bayyana da sha'a'irul din wato ko sha'ira daga cikin sha'a'irul islam Allah ya masa rahama wata rana ɗan washi da makami sun kama shi cikin daji hanyar katsina sun ma ana washi da makami sun ga to kai da cijo baba mun ga yunifan ɗinka na Allah na kai ba a yi ma kuma haka mun ga yunifan ɗinka na Allah na ba a yi ma kuma haka to kaga shi ya kamata a san yunifan ɗin Allah mutane Allah ka sa shi Allah ka yi masa rahama Allah ka sa ya huta Allah ka raya iyali akwai marasa lafiya daga wurare daban-daban wasu suna can asibiti wasu kuma suna jinya a tsaye sun duka da kuma limanin mutum na mayanka malam audi na san baya jin daɗi shekaran jiya da malam abdulrahman ya zo ya ce min malam audi yana asibiti ina ta son in kira shi ba a dai kaddara ba to amma ga shi ya zo an ce ya zo wani awo ne nan tabbato Allah ya ba malam lafiya Allah ya kankara kafaɗa hidimar da aka yi wa musulunci Allah ya ba da lada muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan sauran mamatanmu akwai ɗaya daga cikin shugabannin mu ayyau a can kuci ta lokal gamman shugaban gudanarwa na izala cikin garin kuci shi ma Allah ya masa rasuwa a wannan makon da ya shige Allah ya musu rahama so a ciku jallo da sauran waɗanda suka gabata duka ne musu fata alheri ga munan zuwa ga munan zuwa Allah ya yi musu rahama mu kuma ya yi marayuwar mu albarka ya samu zama da imani الحمد لله أمر المؤمنين بطاعته أحمده تعالى أناط الهدى باتباع نبيه وأشكره على جزيل نعمه وأستزيده من كرمه القائل جل من قائل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه شهادة نرجو بها النزول في أعالي الجنان ونقصم بها من نار بعيدة الدركات وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله أمركم بها في محكم التنزيل فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بل هي وصيته تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا خطبتنا اليوم عباد الله في المولد النبوي الشريف وحكم أحباب رسول الله اعلموا يا يرعاكم الله أن المولد النبوي الشريف من القضايا التي تكلم العلماء حولها واجتهدوا في بيان موقفه في الإسلام إخوة العقيدة والإيمان للعلماء وجهات نظر وردود حول المولد النبوي الشريف من العلماء من نظره بعين التاريخ فبعث حتى ذكر من أحدثه وابتدعه وبنى الحكم على إحداثه ومنهم من عرضه على القواعد الشرع الشريف فلم يجد له موقفا في الإسلام فبنى الحكم على ما طبق من القواعد فكلهم بما نواه أوفى فالله يجزيه الجزاء الأوفى يقول الشيخ رفاعة وافع البدوي في كتابه نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من عن الاجتماع الذي عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولدة هل له أصل في الشرق أو هو بدعة هرست في الدين وقصته والجواب عن ذلك مبينا والإبارة عنه معينا قلت وبالله التوفيق قال لا أعلم لهذا الموجود أصلا في كتاب الله ولا سنة ولا ينقل أمره عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المستمسكون بآثار المتقدمين المستمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهرة اعتنى بها الأكالون بدليل أن أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذنب على تركه وهذا لم يأذن به الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون قال فيما عليه وهذا جوازي عنه بين يدي الله من سئلت عنه ولا جائز أن يكون مباحا لأن الابتداء بالدين ليس مباحا بإجماع المسلمين فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما وعن مقاتل بن حيان قال أهل هذه الدعوات آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتقيدون بهذا الذكر بهذا الذكر الحسن عند الجحال من الناس فينقذون بهم فيقذفون بهم في المعارك فما أشبعهم بمن يسقى الصبر باسم العسل ومن يسقي السم القاتل باسم الصيام فأبصرهم فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غولا وأشد اضطرابا وأكثر صوائق وأبعد مذهب من البحر المهربة وتلك مديتك التي شفقه بها ثمر الضلال اتباع السنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله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 فإن الجنة في تقاء اتقوا الله حق تقواه عباد الله إن تاريخ المولد النبوي الشريف يعود أوليته إلى إهداء ملوك الباطنيين كما ذكر ذلك علماء الإسلام المعرفون قال صاحب الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإسحاق ولم يعرف المسلمون المولد طيلة ستة قرون وربع قرن من يوم نزول الوعي إلى مطلع القرن السادس الهجري ثم بعد سقوط الخلافة الإسلامية الراشدة وانتسام بلاد المسلمين وتمسكها وما تدع ذلك من ضعف وانحراف في العقائد والسلوك وفساد في الحكم والإدارة ظهرت بدعة المولد النبوي يقول ابن الحاج رحمه الله جل دخل ثم العجب العجب ثم العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور كما تقدم لأجل مولده عليه الصلاة والسلام كما تقدم في هذا الشهر الكريم وهو عليه الصلاة والسلام فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل وفجأت الأمة به وأصيبت بمصائب عظيم لا يعجل ذلك غيرها من المصائب أبدا فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الجديد وانفراد كل إنسان لنفسه لما أصيب به لقوله عليه الصلاة والسلام ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي انتهى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم آمنا في ولايتنا سقط خاصة وفي سائر ولايات المسلمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك ولا تجعل ولايتنا في من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة